duk sanda mutum yi da'awa da'awa da sunan addini da'awa wacce ta shafi Allah ko ta shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addini mutum yayi da'awa yazo da aqida ko yazo da wata fahimta kuskure ne a ce a far masa kuskure ne a ce a dake shi kuskure ne a zage shi kuskure ne a farmaki mutuncinsa ballantana a farmaki lafiyarsa ballantana kuma a farmaki rayuwarsa mafi munin abin da mutum zai yi da'awa shine ya jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala irin wannan kazamar kalma ta ce wa Allah tabaraka wa ta'ala yana da da amma da waɗannan mutane suka yi wannan da'awa Allah tabaraka wa ta'ala bai ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a far musu ba a'a sai aka ce a musu ma tambaya saboda haka idan wani ya zo da ra'ayi da yake sabanin naka tattaunawa ake yi saboda magana ake ta ilimi da hujja kaga wayannan da suka yi wannan da'awa Allah cewa ya fastaftihim tambaye su tambaye su ali rabbikal banatu wa lahumul banun wannan tambaya ce za a yi wa wanda yi wannan mummunar da'awa ba duka ba ba zagi ba ko yace am khalaqnal malaikata inatha wa hum shahidu shin da muka halicci mala'iku a matsayin mata suna gani akai haka su ma wannan ai musu tambayar su ba da amsar a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce amlakum sultanun mubin shin kuna da wata hujja ko wani dalili mabayyani ne da ike nuna cewa da a wannan taku gaskiya ce bacin ta a fili yake fa bacin da'awar a zahiri yake amma Allah ya ba da dama ice a tattauna da su don a yanke musu hanzari amlakum sultanun mubin shin kuna da dalili mabayyani fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin to in da gaske kuke da awar da kuka duk da cewa zagin Allah ce amma Allah ya ce ku ce su zo da littafin nasu su zo da dalili haka yahudu in suka yi tasu barnar Allah cewa zai ku zo da dalili qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to wannan ita ce koyarwar addinin musulunci amma idan kaga mutum ya zo da wani abu da yake sabanin fahimtar ka ne ko kana kan gwada gwadabe kishiyarsa sai ka je a madadin ka neme shi ya zo a tattauna ta fuskar ilimi sai ka ga abin da kake farauta shi ne ina mutuncinsa yake ka kyalayar masa da shi ya za a yi ka farwa lafiyarsa ya za a yi ma ka halaka shi to wannan ba gwadabe ne wanda yake ne addinin musulunci shin fada ba gwadabe ne da asalin sa wanda aka samu a kansa sune wanda suka gadar da na a ban kasa waɗanda suka kufula da sayyidina Umar akan abin da sayyidina Umar yake a kansa yake da'awa a kansa ba sa tare da shi amma ba za su zo su samu sayyidina Umar kuma su ce Umar ina dalili akan wannan a tattauna ta ilimi ba ƙarshe me suka masa suka kashe shi haka ta faru da sayyidina Usman kashe shi akai haka ta faru da sayyidina Ali kashe shi akai haka ta faru da sayyidina Husaini kashe shi akai to wannan salo ne na masu na wayannan duk wanda kaga yana da irin wannan ɗabi'a a zamanance to ya dosana ne daga cikin wancan halin amma musulmi wanda yake bin tafarki na ilimi da addini abinda yake sawa akan kwayar idansa shine duk abin da ka faɗa ko da ya saba da nawa sai dai a zo a tattauna shi a fefan karatu amma ba taba mutunci ba balle taɓa lafiya balle taɓa rayuwa mun san khawarij lokacin da khawarij suka bayyana ba wanda busu zaga ba babu wanda busu kafirta ba sun kafirta sayyidina ali sun kafirta muawiya sun kafirta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ay yaki yakin da shine sayyidina Ali radiyallahu anhu yake su a cikin sa Abdullahi dan Abbas mun Abdullahi dan Abbas habrul umma sai ya samu sayyidina Ali sai ya ce ya sayyidina Ali ina son dan Allah a bani dama in je in samu waɗannan khawarij din mu tattauna da su ka duba da awansu fa a gurin su sahabbai kafirai ne sun kafirta suna da aƙida iri kaza sun saba wa aƙidar da ita ce sabon maza Allah suke akai amma ba a far musu ba ba a dake su ba ba a hantare su ba Abdullahi dan Abbas ya ce a bani dama in je in tattauna da su malaman tarihi suka ce adadin su sun kai kusan mutum dubu shida Abdullahi dan Abbas sai na Ali ya ce ni da ina ganin kada aje ya ce a bani dama Abdullahi dan Abbas ya tashi ya je ya samu Khawarij a gida ya je ya same su suna zaune Ya sallama suka ce a ah, maraba da Abdullahi dan Abbas me yake tafa da kai sai ya ce na ji abin da kuka yi ni wakili ne na sahabbai na zo daga gurinsu kuku a cikinku ko sahabi ɗaya babu na zo ne don na isar muku da saƙonsu ma in ɗauki naku in kai musu sai ya zauna suka ce to lale marhaban sai abdullahi dan abbas ya zauna sai ya ce da su menene matsalar ku da sahabbai me yasa kuka kafirta su sai suka ce gaskiya muna da matsaloli da sahabban annabi amma matsalolin gaba ɗaya za su tattara ne a cikin abubuwa guda uku sai ya ce idan matsaloli ukun nan suka kau kenan kun da cewa akan kuskure kuke suka ce sun yarda sai suka ce abu na farko lokacin da ake yakin siffin ana ta faɗan nan ana ta kashe juna kwana da kwanaki yaƙi yaƙi cinyewa sai aka ce to a zo a yi tahkim mana to da aka ce a zo ai tahkim shine wanda aka samar da sulhu a sakamakon sa shine bangaren sayyidina Muawiya su kawo wakili bangaren shi ma sayyidina Ali su zo da wakili a zauna a tattauna akan yadda za a samar da maslaha khawarij ko sai suka koma gefe suka ce la ilaha illallah ai wannan bangaren gaba ɗaya kafirai ne saboda Allah ya ce inal hukmu illa lillah ai wanda zai hukunci shine Allah ai kamata ya ce da aka ce a tsaya a zo ai hukunci sai a ɗauko ƙur'ani a ce to ga aya ita ce ta yanke hukunci amma ba ɗebo mutane a ce su za su yi hukunci ba kenan an maida wannan mutanen sun zama su ne allolin to wallahi mu wannan kafirci ne ba mu yadda ba sai abdullahi dan abbas ya ce to naji tambaye ku ta farko ku tafi tambaye ku ta biyu sai suka ce tambaye su ta biyu sayyidina ali yi wannan yaki na Sufin. amma abin mamaki bai ta ribatattun yaƙi ba kuma bai ci ganima ba wannan wani irin yaki ne an taba yaƙi babu cin ganima babu babu cin babu riba ce bai Abdullahi dan Abbas ya ce naji tambayar ku ta biyu ya suka ce tambaya ta uku me yasa lokacin da sayyidina Ali ya zo za a rubuta sulhu na tahkimi din da ya zo rubuta sunansa sai ya goge Amirul Mu'minin bai kira kansa da Amirul Mu'minin ba sai suka ce to cire Amirul Mu'minin din nan da yayi ta tabbatar da cewa shi Amirul Kafirin ne sai suka ce su wannan ita ce matsalar su guda uku idan aka ba su amsar ta sun yadda kan kuskure sai sai Abdullahi dan Abbas ya ce to matsalar ku ta farko ita ce matsalar tahkim sai ya ce kuna iya tunawa a cikin alkur'ani Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce idan aka ji tsoron samun barkewar sabani tsakanin mata da miji za su rabu wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yace kun tuna Allah ya faɗi wannan suka ce mun tuna yace wayannan hakaman min ali da hakaman min aliha suwaye sai yace dangin matan ne za a kawo wasu wakilai da dangin mijin su a kawo wasu wakilai sai su zauna sai su tattauna sai su fitar da hukunci sai yace ashe Allah ya danka hukunci a hannun wa'yansu mutane sukan iya zuwa bangaren nan da bangaren nan su zauna a samar da matsaya suka ce eh sai yace to tsakaninku da Allah tsakanin a zauna a tattauna akan samar da matsaya akan sha'anin aure mata da miji da kuma a zo a zauna a tattauna akan sha'anin kafar da zubar jinin musulmi da Allah wanne ne yafi ya suka ce to mun gane wannan a tafi tambaya ta gaba sai ya ce to tambaya ta gaba kan sha'anin ah, ribacin yaƙi ya ce a cikin kunan wane ne zai iya kama na Aisha a matsayin baiwarsa waye a cikin ku zai iya wannan gangancin ku san cewa tana tare da wancan bangaren na sayyidina muawiya ba suka ce sun sani yace a cikin ku waye zai iya kama ta a matsayin ribatacciyar yakin sa baiwarsa ku yangarsa kuma yayi abin da ya halatta mutun yayi da ku yangarsa sai suka shiru sai ce to duk wanda yi wannan ya zama kafiri wanda kuma yace eh shi zai ribace na na Aisha amma saboda shi bai yadda ma uwar mu'minai bace ba yace to shi ma ya kafirta dan ya karyata alqur'ani dan haka a karkashin wannan kana tsakiyar bata ne guda biyu zaka riba ce ta tare da cewa uwarka ce ka yadda uwar mu'mine ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum to in dai zaka iya riba ce uwarka to ga hukuncinka sannan kuma idan baka yadda kuma uwarka bace ba dan haka zaka riba ce ta shi kuma ka karyata ta qur'ani sai ya ce a cikin wanne za ku zaba sai suka yi shiru suka ce wannan ma gane shi sai suka ce na uku ya ce na uku goge suna da sayyidina ali yayi akan amirul mu'minin da ya cire daga sunansa a wannan sulhu wannan baya cire masa girmansa da kimarsa da kuma shugabanci da yake yi wa musulmi sai ya ce kun tuna sulhul hudaybiya labarinsa ya zo muku lokacin da aka zo za a yi sulhu tsakanin musulmai da kafiran makka kun tuna lokacin da sayyidina ali ya rubuta sunan annabi ya sa muhammadu rasulullah sai da annabi sallama ya sa shi cire wannan rasulullah din suka ce sun tuna yace yanzu wannan cire tan ta cire masa manzanci a ta ce me yasa to yace in dai bata cire masa manzanci ba shi sayyidina ali to rashin dan ya cire amirul mu'minin anan min babi aula kada ta cire masa a gurin sai da aka samu khawari sama da guda dubu biyu suka tuba suka daina wannan tafiya suka koma suka haɗu da tawagar sidina ali bin abi talib to ragowar su ne aka yi wannan yakin tare da su na naharawan ne ko yakin naharawan aka yi tare da su kaga wannan to ita ce sifa ko aiki wanda aka gada a gurin magabata lokacin da wani ya saba maka tattaunawa ake ko da baki ko da rubutu muna tuna a ƙasar nan tamu ta hausa an yi malamai mabambanta waɗanda kuma suna da saɓani da yawa ta fuskar abin da ya shafi aƙida an yi an yi sheik ibrahim inyas akwai malam nasir kabara akwai malam abubakar mahamudu gumi kusan malamai ne da suka rayu a ƙarni makusancin juna kuma suna da bambanci ta fuskar fahimta a cikin al'amura wannan yana bin tijjaniya wannan yana bin ƙadiriya wannan yana bin izala wannan ba abu ne da yake ɓoyayye ba amma abubuwa sun gudana tsakaninsu na saɓani tare da bayani na ilimi a tsakanin junansu amma ba a yi farautar mutuncin kowa ba ba a nemi lafiyar kowa a cikinsu ba ballantana a nemi rayuwarsa akwai risala da Sheikh Ibrahim ya taba rubuta ta sa mata raf'ul malam wanda ya rubuta ta kan abin da ya shafi kabudu rike hannu a cikin sallah Malam Nasir Kabara ya masa martani akan ta ya rubuta qam'ul fasad risala ce mashahuriya ya masa raddi a cikin akwai da yawa daga cikin tijjanawa sai da suka yi wushi kuma Nasir Kabara raddi akan ta akwai ah, Muhammad Hassan Kafinga ya rubuta sabilun rashad firraddi ala muallifi kamil fasad kaga raddi ya masa akwai wani malami Ahmad Mahmud Al-Murtani dan kasar Murtaniya shi kuma ya rubuta tanwirul bilad fi qat'i kuzabalati ƙam'il fasad shi ma iwa wacce risala ta kamil fasad raddi amma har aka yi wannan aka kare ba taba mutuncin wani babu zubar da jinin wani babu farmakan lafiya ko rayuwar wani saboda magana ce ake ta ilimi da malamai ka faɗi kaza ya saba da abin da na sani ba gaskiya bane ni ma an dangwali tawada na rubuta maka martani ka karanta ɗaliban haka ake yi a harkar ilimi Mala Abubakar Mahmudu Gumi ya taɓa rubuta risala ya saka mata al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a wanda a cikin wannan littafin ya ambaci irin su littafin jawahirul ma'ani ya ambaci littafin alfiyudatul rabbaniya fil ma'athiri wal auradil qadiriyya na alhaji isma'il yayi martani wa waɗannan Ya yace wannan littattafai ne na bata ba daidai bane ba karanta su da sauransu malam gumi lokacin da ya rubuta wannan littafin malam nasiru kabara yana da rai shi ma sai masa martani sai ya rubuta masa an-nasihatu sariha sai yi raddin wancan littafin na mala abubakar gumi ba a tashi hankalin kowa ba ba a zubar da jinin kowa ba ba taɓa mutuncin kowa ba saboda ma'arka ce bainal ulama abu ne na ilimi ake tattauna shi akwai lokacin da malam nasiru kabara ya rubuta littafin littafin annafahatun nasiriya a lokacin akwai malam abubakar atiku sanka ya mata raddi shi ma eh ya mata raddi saka masa asarimul mushrafil maslul alal munkiril ghabi yayi wannan risalar martani harka ilimi karatu rubutu martani to wannan shine yadda ake mu'amalantar abin da ya shafi karatu idan ka ji wani yana yin wata da'awa ta addini da abin da yake kai ya saba wa fahimtarka ba ruwanka da mutuncinsa ba ruwanka da lafiyarsa ballantana ka hari rayuwarsa abin da za ka sa in target shine mai hujjarsa da dalilinsa ku tattauna a kai shine abin da magabata suka yi da faɗace barhaɗi shake da rigingimu da duk ilman da aka samu duk ba a same su ba wani lokacin idan malamai suna sabawa wannan ya ce wannan ya ce shi ɗalibi riba kafa ce gare shi akwai ilimin da idan ba a yi wannan ya mutsawa ba ma kai ba za ma ka same shi ba mun gane wannan kaga anan gurin da'awa suka yi mafi muni ga Allah suka ce Allah yana da ɗa kai ƴaƴa ne ma da Allah ƴaƴan ma mata kai mala'ikun ne ma su ne ƴaƴan Allah Allah bai ce kufar musu ba ku yi musu kaza ba Allah ya ce eh, Allah ya ce da shi eh, fastaftihim Allah ya ce da manzo Allah je ka tambaye su ali rabbikal banatu wa lahumul banun haji ko da'awa suka yi amma aka ce a tambaye su Allah yana da ƴaƴa mata ku kuma kuna da maza Allah tabaraka wataala ce am khalaqnal malaikata inatha wa hum shahidun ko san da muka halicci mala'ikun a matsayin mata suna nan har yanzu dai ba ga musu bakan magana ba eh yace ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallah yace a ƙaryar su ma cewa suke wai Allah ya hayu Allah ce wa innahum lakazibun Allah ce wallahi kuma ƙarya suke yi a ƙarshe Allah tabaraka wataala ce, am lakum sultanun mubin shin kuna da dalili mabayyani da yake nuna cewa abin da kuka faɗa gaske ne ashe abin da ake magana shi ne me dalili sai ya ce fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin to ku zo da dalilin ku in ku abin da kuke faɗa abu ne da yake na gaskiya gaba ta ƙarshe